बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया रे खबरों से कहती है कलिया खुजी हो खुजी हो खुजी हो खुजी हो a bollywood sanin kowa ne cewa sunaye kamar su shahrukh salman khan amir khan da ashir kumar su ne waɗanda ake ganin cewa su ke haskawa a fagen fina-finai a bollywood a 'yan shekarun nan kuma ko'ina ka taka a cikin ƙasar india za ka ji mutane na faɗin cewa 'yan gidan khan yanzu kusan suke rike da bollywood kasancewar yadda su ke haskawa har ila yau akwai kuma kallon da ake wa harkokin bollywood ganin cewa maza ne ke kan gaba-gaba inda suke cin karansu ba babbaka a fagen fina-finai a bollywood amma a 'yan shekarun nan jarumai mata na bollywood su ma sun yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun taka rawar gani a harkokin fina-finai a bollywood inda su ma suka fara amsan makudan kudade a kan fina-finai jarumai mata ba tsaya a nan ba domin a wani ƙididdiga da aka gudanar a bollywood a yanzu haka yana nuna cewa idan aka hada jimillan abin da aka samu a fina-finan da aliya bat nuska da jacqueline fernandez da kuma jimillin na shahrukh khan salman khan ashir kumar za ga cewa matan a wannan karin sun doke mazan a bana dai waɗannan jarumai mata sun burge kuma sun yi abin bajinta tunda sun doke jarumai maza shin ko haka zai ci gaba da ɗorewa a shekarun nan ko ko a'a mazan za su ƙara ƙaimi a kan harkar tasu. प्यार करो प्यार किया रे भंवरों से कहती है कलिया प्यार मेरा धा बावरी बन गया रटते सावल